na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da takwas ga watan uku watan mari kalandar albashin shekara dubu biyu da ashirin da shida a karo na sha shida cin iko da kaddarawa da lokaci na Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu sake zuwa wannan masallacin albarka na juma'a na jama'a jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna da ke kusa ƙungiyar ta jama'a jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta kasa reshen karamar hukumar boko a nan hausa kwata cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori ashirin da takwas ko da tara da suka sauka bayan hijira sura ta uku a jerin surorin alkur'ani a rubuce daga sama ta tamanin da tara ko ta casa'in daidai a asalin saukar alkur'ani ita ce suratu ali imran karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin ayata ɗari da talatin da shida yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin ayata ɗari da talatin da bakwai da fata allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora ma kan jeji wannan abuwa ta mu allah ya sa mana albarka a cikinta Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu farin ciki da su a rayuwar ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai a ci gaba da gudunmawa da ake bayarwa ko tallafi na marayu yau ma mata sun yi hoɓɓasa sun kawo kudade sun kawo kayayyaki Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa a mizanin kyawun ayyuka ya ce, assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya malam ina hukuncin mutumin da yake tare da matarsa sama da shekaru ashirin amma baya cin abincinta sai dai ya saya a waje ce kuma hakan ya zabar masa abin alfahari a cikin mutane malam ina matsayin wannan mutumin malam na gode a sha ruwa lafiya wannan bai kyauta ba ba daidai ba ne a ce mutum baya cin abincin matarsa muddin ba da wani dalili wanda yake tabbatacce ko dalili na shari'a ba in ya taba kama ta ta yi masa wani hayanci ta yi kokarin sa masa guba abinci ko kuma ko wani abu da baya so a abinci ya kama ta saka masa wannan ba daidai ba ne na daga cikin abin da kan kawo zamantakewa mai kyau a gidan kowane aure shi ne ba wai mai gidan irin da cin abincin matar ba su ringa haɗuwa ma da ita suna ci wannan nau'i ne na zalunci saboda lallai abincin da za ka saya a waje ka ci ya fi tsada kan wanda za maka a gida kuma an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ma haqqu zawjati ahadina alai menene haƙƙin matar ɗayan mu akan ta yace an tut'imaha idza ta'imta in ka ci abinci ka bata abinci da za mu bi mazabin yan zahiriya cewa suka duk abin da ka ci a waje dole sai ka ɗauki irin wannan abin ka kai mata tashi ba wai maganar ka ba ta tafi ta ƙoshi ake magana ba a'a irin wanda ka ci irin ta za ka ba shi a irin sa irin sa za ka ba ta to ga wannan zai yi wahala amma kuma wani lokacin dan adam in ya samu saki sai je na abin da bai kamata ba to da haka dai idan babu dalilin da yake wannan to ba daidai ba ne in kuma koma ta wani bangare zai zama nau'i ne na zalunci dan tabbas zai ce abincin da ya fi wanda yake ba ta tsada allah ya sauƙaƙa musamman ga an ce ma har abin ya zama masa abin alfahari an gane ko menene abin da yake cikin alfahari na kai wulakantar da iyalinka don wannan wulakantarwa ne sannan tozarta kai ne kai kana tozarta kanka ba daidai ba ne ya kamata mai kokari mu gyara allah ya ba mu iko malam ana iya yin tarawihi kuma a yi tahajjudi a masallaci guda sannan mutum zai iya yin tarawihi kuma ya yi tahajjudi na ji an ce ba a yin raka'a fiye da sha ɗaya babu laifi a masallaci daya yi tarawihi, ya yi tajiri wannan babu laifi abinda aka ne a masallaci a lokaci guda jami'i fiye da daya ga waɗannan suna nasu ga waɗannan suna nasu shi ne abin da aka hana amma an yi tarawihi a zuwa ya wannan babu laifi har yanzu akwai manyan masallaci a duniya da suna yin haka za a yi tarawihi kuma za a yi tahajjudi wani zai iya zuwa ya ne wani ba zai tahajjudi ba wani zai zo tahajjudi zai samu damar ba zai iya yin ba ko ba shi da zamar da zai tarawihi ko kuma waɗanda suka ɗauki fatawa a wannan tabiyar da tambaya ta biyu za ta zo cewa su raka sha ɗaya kawai za su yi ba za su yi ƙari akan sha ɗaya ba da hakan sun yi tahajjudi ba za su tarawihi ba in sun tarawihi ba za su yi tahajjudi ba saboda haka babu laifi a masallaci daya a yi tarawihi sannan a zuwa yi taji kawai abin da ya kamata wanda zai wannan ilura idan a tarawihi an yi wutari to aka zuwa tahajjud shi ba zai wutari ba in aka zo kuma wutarin na tahajjud ba fita zai ce ba zai ba ko in zauna a'a zai bi in aka idan sai i tashi na kai sallama shi kuma sai ya karo raka a daya ba zai sallama ba shi amma ko kuma nan tarawihi da zai yi na farko na kai wuturi inda yana kwaɗayin zai samu tahajjud cikin dare zai samu wuturi to sai ƙara raka ɗaya sai ya zama to ya zama masa mara a abin da ya sallata in ya zo aka wajen tahajjud sai ya tare da limamin da ya tahajjud sai ya zama to ya samu lada guda biyu ya tsaya tare da liman har liman ya gama sai eh, na nabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya tsaya tare da liman har liman ya gama sallar tarawih din ko tahajjud za a rubuta masa ladan qiyamu layla wato ya ya tsayi daren ne gaba daya kamar tun daga fatuwar rana har hudowar alfijir yana tsaye ne yana ibada ga Allah ina fatan mun fahimta amma wanda sai ce to ni ba zan yi wuturi ba sai tashi ya tafi to bai shiga cikin wannan ba idan a tarawihi ne idan a tahajjud ne bai shiga ciki ba sai ka tsaya liman din ya gama tare da ina fatan mun gane to sannan mutum zai iya yin tarawih kuma ya tahajjudi zai iya yi ya halatta dan na ji an ce ba a yi raka fiye da sha ɗaya wannan fahimta ce ta kaɗan daga cikin malamai amma jumhur na malamai sun tafi kan cewa mutum zai iya yin fiye da raka sha ɗaya a cikin dare suka ce hadisin na na'ika da ta ce ma za da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ihda ashara raka suka ce mafhofin ba ina nuna hasr bane iyakan cewa ko takaicewa a haka illa ta yi bayanin abin da ifaru ne in ya ce mai irin wannan sallar to babu stress da zai kare wata raka to da aka yi takaita a raka sha daya ma suka ce da aka bibi hadisin nata ita kanta annabi ba raka sha ɗaya ba dan ta ce da yayo alwalar ya yi wasu kawai guda biyu hafifa ta yi yan gajejeru ya gajarta su ana ta da su rakatai roro nafilar alwala da ake yin an yi alwala ana yin nafila wadda ta tabbata hadisin usman dan affan da bilal bin rabah allah ya kara musu yadda to ya raka a biyu amma ga gajjeru ne da ya tsaya kiyamun laili sai raka a hudu ta ce latas tas'al hinna wa wa hinna karka tambaya karka so ka ga tsayinsu da kyansu ma'ana sun ya tsaya ya daɗe a tsaye ta ce lam yajlis fi shay'in hunna illa fi akhirihinna bai zauna a wani sashe na nafilar ba sai a raka a ƙarshe zaman ƙarshe su don haka zai zauna ya yi ya sallama sai ya sake yin hudu irin haka ya zauna ya yi ya sallama sai ya sake yin uku irin haka ya zauna ya yi ya sallama sai ce ina zaunan sai waɗansu rakoyi guda biyu yan gajejjeru ina daga zaune sannan sai ta ce manzala sun sallan bai yi ƙari a kan raka a sha ɗaya ba kenan me take nufi ai ga biyu can yayin gajejeru ko a farko na alwala ga kuma wasu biya ya karshe a zaune raka a biyu in ka hada da sha ɗaya ga waɗannan guda hudu nawa kenan ah, ga sha ɗaya ga hudu nawa to kawai yi bari mu yi gwari-gwari ga biyu ga sha ɗaya nawa kenan to ga biyu kuma to kaga shi ita ma hadisin nata baya cewa sha ɗaya ne kawai ko yana nufin hasu hadisin abdullahi dan abbas shi ma masu wannan fahimtar sukan kafa hujja da shi lokacin da ya je gidan baffas gwaggwansa na na maimuna mai ɗakin annabi sallah sallah ‘yar uwar mahaifiyarsa ce ya kwana a wajenta akan shimfidar da manzo Allah su sallam yake kwance da iyalinsa akan shimfidar ya kwana saboda yaro ne karami su suna tsaye shimfidar shi yana fadin shimfidar a wajen kafafunsu to cikin dare manzo Allah su sallam ya tashi ya kama yin nafila yace da ya tashi shafa fafu sai da ya suwaci sannan ije a wata salka a rataye ya bude ta ya ɗebi ruwa ije ya zaga abin da iyo alwala ita ina kallonsa ita da ya gama izo i kabbara ni ma sai na je na yi irin abin da ya yi sai na zo na tsaya a gefen sa na hagu ita sai kama kunne na a dara ni min halfi ila yamini sai jawo ni ta bayansa ya tsayar da ni a damansa malaman haya suka ce kama kunnansa da yi rike kunnansa ne yake da kyau kaga da iyayen za su yaro faɗa ana kama ne kunnansa ko da kai kaji kaji ka za ba eh, akwai wani babansa yake ya mai ce mala amari ce abin da ya ba zan iya rabuwa da kai ba baba na ya kama kunne na ya sai da ya kama kunne na ya jiddiga yace wannan bafale da ke cewa da shi ne ya ta a gida yace karka rabu da bafale duk inda bafale ne ka bi shi akan gaskiya yake amma babansa bai taba yin izala an fahimta wai me yasa iyaye suke wannan na dauri dan a gaya maka magana wa kar kai wasa da wannan magana duka ce shi ne ma'anar da ta sa da ya kama kudinsa ya jawo shi ta sa ya tsaye da shi a damu kaga wannan ba zai taba manta cewa mamu tare da liman in shi kaɗai ne a ina ke tsayuwa ta ɓangaren liman ta ɓangaren da ba ta ɓangaren abu ba an fahimta yake to fa salla raka'ataini a salla raka'ataini thumma salla raka'ataini kuma salla raka'ataini thumma salla raka'ataini a wata ruwayar sai faɗa sau biyar a wata ruwayar sai faɗa sau shida sannan iya a ɗaya to kaga idan ka ɗauki biyar kaga ya sha ɗaya ke in ka ɗauki shida kaga ya sha uku ke to kuma akwai hadisi ruwayar na na isha annabi ya raka goma sha uku a cikin dare kaga wancan na sha ɗaya ba yana nuna hasan bane ke kuma ya samu ya yi daidai da hadisin abdullahi dan abbas ya yi sha uku kuma ta ita mata ta ce ya yi sha uku an fahimta malamai suka ce hadisin da za a yi aiki da shi a irin wannan yanayi shine hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli masna masna fa idza khafa ahadukum al-fajr falyarka rak'atan tukiru lahu ma qad salla yace sallar dare raka'a bi bi bi bi bi ce in ɗayan ku ya ji tsoron ketowar alfijir to sai ya raka ɗaya sai ta zama wutari mara gare shi ga abin da ya sallata na raka biyu an fahimta to sai suka ce a kansa ne almi'wal a kan da shi za a aiki dalili na gaba shine yin fiye da a sha ɗaya shine aikin sahabbai da lokacin da umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yadda ya haɗa mutane eh, ƙarƙashin ubayyu dan ka'ab ya ringa yi musu sallah raka'a 23 yake Raka nawa yake yi uku? to da haka ne malamai suka ce yadda tsarin zai kasance idan karatun ya yi gajarta to rakoyin su yi yawa idan karatun ya yi tsayi to rakoyin kuma su yi karanta ya zama sun su ne kaɗa misali kamar yanzu ana yin sauka misali to ka karatun za ta yana da ɗan tsayi ku ya eh, ɗan tsayi ne ba tsayi ne da shi ba kamata ya ce a ramazan ka soke ƙurani kamar sau goma eh, duk kwana uku a ce ka soke ƙurani abin da ya kamata ke akwai waɗanda a kullum suke soke kudani da ramadan kuma malamai sun amsa musu abin da suka yi suka ce daidai ne saboda shi ramadan wani lokaci ne na musamman suka ce bai ci karo da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya sauke qur'ani ya karanta shi a ƙasa da kwana uku bai fahimci alqur'ani suka ce bai ci karo ba saboda wannan season da haka suka ce shi kansa manzo Allah sun salam da ramadan kullun jibril yake zuwa masa suna bitar alqur'ani sun suka ce bitar da suke kullun daga inda aka fara ne zuwa inda aka tsaya kenan sun sauki to shine tawilu an fahimta shekarar da manzo Allah zai ba duniya to bi malaika jibril ya zo suka yi bitar qur'ani da ramadan daga farkon su har to dai idan baka samu dama ba a ce duk kwana uku ko duk kullum ka soke ko duk kwana biyu ko duk kwana uku to kar dai a ce ramadan in zai wuce gaba ɗaya ba baka soke kur'ani ba wannan abin da din ya zama an yi rashi da yawa kenan ko an yi rashi to don haka idan ana wannan sallah ko ta tarawih ko ta tahajjud da ake ake sauka to kaga karatun a yadda aka saba a lantar da kaifa da lilafi kaga wannan ya ɗanyi tsayi kenan ko to saboda haka sai a yi ƙoƙari ko sai kawayin sai su zama zuwa 'yan kaɗa su kuma tun da karatun ya yi tsayi to amma idan za a yi sallar ko karatun gajere to su kuma kawai sai su yi yawa zaman to dai ka samu wata doguwar alaka wani dogon lokaci na yin gani tsakaninka da ubangiji saboda mutum ba wani lokaci da yake samu ya gana da ubangiji kamar lokacin da yake sallah da aka al yunaji rabba mai sallah yana gana ne da ubangiji da za ka sai mu lura da irin waɗannan suna roƙon Allah ya mana jagora wannan ga sai mu yi haƙurin Allah ya kai mu gobe sai mu an sauran na'am Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تلنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين نعم بارك الله فيك يوم مساء البركة إذا كنا تناوى jiya mun ji Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana sufofin masu imani waɗanda ko masu taƙawa waɗanda Allah ya tattala aljanna saboda su ta waɗannan ayoyi da Allah rama ya karanta Allah ya koma ne ina bayani akan abin da ya faru a lokacin yakin Uhud ai mun lokacin da aka yakin Uhud sahabbai sun sha wahala ba sahabbai kaɗai ba shi kansa ne gayya mai aiki an da ta daga ban wuya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala dan an ta yada an kashe shi an kashe shi to abin ya damu musulmai muna masu imani kuma Allah subhanahu wata'ala ya mana irin wannan sai Allah ce kada salat min qablikum sunan ai irin wannan abin da ya faru da ku ai irinsa ya gabata a gabaninku ga wadansu fasiru fil ardi da haka ku yi tafiya a cikin ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibi ku ga yaya ƙarshen masu gare ta ya kasance da haka kada dan kun je yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wata matsala ku ɗauka cewa gashi gashi a'a ba wani abu bane nasara a wajen musulmi ba ta tsaya a ije yaƙi ya dawo ya samo ma ba ne ko kashe shi aka shi ya samu nasara da aka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukadzibin idan bangaren su arna ne dan suna ga ya Allah zai ba su nasara akan manzon Allah in kuma a ce inda manzan Allah da gaskiya ne da gaskiya ne Allah zai bashi su za su ba su nasara kai shi a'a wannan ba wani abu bane bar khalal min qablikum sunnah annaba ma da suka gabata an yi haka ta da su da mutane ba ku ne kuka fara samun nasara ta zahiri akan annabin ku ba akwai annabawan da sun wuce su ma arna al'ujabun mutanen su arna sun samu nasara a kan su da haka kada wannan din ya dauka ko isa ku dauka cewa wai wani abu ne ko annabin ba gaskiya ba ne hasali ma jarabawa ce haza bayanin linnas wannan bayani ne ga mutane don mutane su fahimci cewa ba wai Allah ina baka nasara ta zagiri ko a duniya ko wani abu da kake ne so a duniya ko yana baka wata daraja a duniya ko da kuka a duniya ko wani matsayi a duniya wai son ka yake yi ba da ya gaya maka ina yin komai inda ya ga dama ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu ita duniya da kuka ganta Allah ina bayar da ita ga wanda yake so ina bayar da ita ga wanda baya so wala yu'ti ad-dina illa liman yuhib amma baya ba da addini sai ga wanda yake so da haka duniya ba ita ce mataki abinda mutum ya samu a duniya ba shi ne ma'auni na tantance Allah ina son wani ko yana kin ma'aunin na tantancewa matantancin shi ne ya kake da addini irin yadda kake intimate to addini to shi ne matsayinka a wurin Allah da haka ɗaya daga cikin salaf yake cewa man arada an yi arifa ma da hu inda Allah falyanzur ila malillahi indahu wanda yake son igana me yake da shi a wurin Allah to ya duba ya ga shi ne Allah yake da shi a wajensa in kana so kai ka san me kake da shi a wurin Allah to ka fara sanin me Allah yake da shi a wajen da kai hada bayanun linnas da a gaya mutane ne wannan nasara ta duniya da ake gani ba ta da wani tasiri a wurin Allah ba ita ce alama ta Allah yana so ko yana ci ba a duniyar da aka baka ya ta kulla alaka tsakaninka da ubangiji ya ta kulla alaka tsakaninka da duniya هذا بلاغ بيان للناس وهدى kuma shiriya ne wa mau'izatun lil muttaqin kuma wa'azi ne ga masu takawa su ci gaba da rike Allah kar su girgiza zakar su rawa Allah yace wala tahimu sai dawo ina magana da masu imani wala tahimu kar ku yadda ku rauni wala tahzanu kuma kar ku bakin ciki akan abin da ya same ku wa antumul a'launa ku ne dai a sama in kuntum mu'minin in kun yadda ku masu imani ne ku yadda har da wannan abin da ya same ku ranar uhud na an kashe har mutum saba'in a cikin ku an yi wa da yawa rauni har manzo Allah su salam ya sha wahala in har kuna da imani ku yadda wannan shine nasarar da kuka samu nasara ce a wajen ku ko ne madaukaka ko ne a sai Allah ya tuna musu yace in yamsaskum in wani miki ya same ku an je wajen yaƙi an muku rauni ko an karkashe ku faƙad masal kauma ƙarfin misluhu to irin wannan minkin da ya same ku da kisa da waye ya samu waɗannan mutanen da suka yi abin da suke muku a ai kun yi musu irin haka bayan yakin badar ba arna gagga ba saba'in aka kashe ba ba kama guda saba'in ba manya gagga a matsayin ribatattun yaƙi haka ne ko ba aka fahimta to su ku dan sun zo sun kashe mutum saba'in a cikin ku su nasu da aka kashe wuta suka tafi naku aljanna suka tafi ina asara wadanda suka mutu a cikin ku an yi asara to sannan suwa suka kama a matsayin ribar yaki a cikin ku suka tafi da shi da sai da kuka biya fansa su guda saba'in aka kama sai da suka biya fansa suka tafi kansu ashe har yanzu ba su fanshe ba abinda sun aka yi musu har yanzu musu rama da aka Allah ya ce in yamsaskum qarhum faqad massal qawm qarhum mithlu wa tilkal Ayya, ai waɗannan kwanakin su ne dai yudawilu ha muke jujjuya su mai da nasu tsakanin mutane dama ita nasara haka take yau ka samu ne yau gare ka gobe ga waninka a duniya diwan ita duniya juyawa take yawmun laka wa yawmun alayk wata rana kai ne wata rana ba kai bane shine abin da bahaushe yake cewa duniya zawar yan mata na gaba ya koma a fahimta wa tilkal ayyamu nudawilha bainan me isa wannan ya faru wani ya alama Allahu alladhina amanu minkum Allah ya yi haka ne don isan waɗanda suka yi imani babu minkum baki na ne ya faɗa amma ayar babu amma ka duba tafsirai za ka ga minkum din dan bayani dan Allah isan masu imani wa yattakhidha minkum shuhada kuma iriki shahidai daga cikin waɗanda za su mutu samu shahada wallahu la yuhibbu zalimin Allah subhanahu wa ta'ala tabi'arsa baya san azzalimai zalunci kuma kowanne iri ne suke Allah baya san Allah san Allah baya san zalunci kowanne iri dan haka الله يحرمك كنت ظالم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم ولا يظلم ربك أحدا وما ربك من ظلام للعبيد ولم يظلم منه شيئا هو لم تظلم منه شيئا هو لم نظلم منه شيئا ذكره يتسبب أما إذا الله بقى ذلك هو بقى ذلك دعك إذا أكذا ذلك مثل يتي الله يا إسان sai Allah ce kai haɗu, wallahi na rantse da buwa ya sa komai daren da ya kai na kwato maka hakkin Allah baya zalunci baya son zalunci baya yarda da zalunci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu uquba da Allah zunubi da Allah yake gaggauta uquba tun duniya gabanin lahira irin saba wa iyaye da zalunci in mutum zai rinka saba iyayen wallahi ba zai mutu ba sai an rama musu ba zai mutu ba sai an rama musu ya rubuta ya aji ta kamar sai saba iyayensa ya rubuta ya aji Allah zai ba shi yayin da za su rama iyayen in yi rashin sa'a ma ba 'ya'yan da ya haifa a cikin sa ne za su rama iyayensa a wani banza ne zai haifa ya rama a iyayenka abin da ke musu eh sai haɗa ka da wata mata eh ta ajiye kara ta ce in wance ta faɗi sunan uwarka ko ubanka in sun haife ka da jini ba kan kwararo aka haife ka ban zallaka kuma ya gagare ka zallaka. eh a to ba mutum ya saba iyayen shi ba ba ya ƙi jin magana su ba to sai a haifi wanda zai zo wasu su haifa dole ka ji magana ana ta da kai mai kunnen kashi sai maka in ka ji ke gudu ta gudu ne bi. to da aka jama mu daina saba iyayen to sai zalunci annabi ya ce zalunci wanda yake zalunci baya barin duniya a ce sai an je lahira tun duniya sai Allah ya rama zalunci da to ma imam yace gaskiya ne kaga ya hutar da ba ma sai na tafi neman mu. abin an gane kuma gaskiya ne ni ma na ƙara faɗi sai annabi ne ya faɗa mu ka san annabi ya faɗa mu babban matsalar mu kenan annabi ya faɗa in da ya faɗa alal ainihin warra don tun jahiliya gabanin musulunci ake tana shi a sabiqul masu mai gaskiya abin gargatawa to za mu gare tashi gaskiya ne to kuma ga abin da muna ta gani kullum da aka kiyaye zalunci jama'a mutane suna fahimtar zalunci da ma'ana kuntatacciya sai kudin wani ya shiga hannun ka nau'i ne na zalunci ba za ka yi albarka ka kiyaye hali wani ya baka dukiya bashi ko ka juya maka ko kaza ka je ka cinye kai da ciki a kai ba yanda za ka yi dukiyar tana nan ita dukiya ba wani ta magana ce dukiya maganar mai ita take ji in mai ita ya baka dukiya ya ce ka je ka sai kashi in ka je ka sai zinare sai kudin su rushe mai su mai ce ka yi kashi yake ka saya ka sai kashi to sai ka ga dalilin sayan kashi sun samu maka abin da za ka sai dinari amma sai ka saya ba ga dinari na sai kashi kana saya dukiyar za ka gushi, ka sai dinari naira goma goma ya kare da wani sule goma goma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma da yace sai kashi sai ka sai kashi kafiya naira ɗaya ɗai sai a zo ana neman kashi naira goma goma yaya kudi zai sun ko musu sun haɓaka da haka jama'a mu kiyaye ha'inci a lokacin da mai zalunci yake zalunta mai zalunci wanda ya zalunta sai dai kwanta ina bacci to idan Allah shi bai bacci ina gani akwai zalunci a cikin mutunci ka ci mutuncin mutum zalunci ne zalunci ne kaga wasu san wannan ba mutum ya yi zagi mutum ko ya yi da shi bai mai zalunci. zaluncin komai ba hankalinsa a kwance zalunci ne zalunci ne haka nan ka keta alfarmar mutum ka ga wani abu wanda ya mai alfarma a wajensa kamar ka kalli matarsa ka ji daɗi ko 'yarsa ka ji daɗi ko yarsa ka ji daɗi ko mahaifiyarsa ka ji daɗi ko ƙanwarsa ka ji daɗi ko jikarsa ka ji daɗi ka zalunce shi zalunci ballantana ka taɓa zalunci ballantana ka kai ga kwanta da ita ka sadu da ita zalunci zalunci ne babba in kana yin haka karka ɗauka za ka sha za ka sha wahala zalunci ne Allah ba zai baka ba da aka yi zuwa asar manzana zuriya ne wanda duk ya zina da wani dan wani shi ma sai da nashi ga aya nan la لا illa إلا aw mushrikatan wa والزانية la ينكحها illa zani aw mushrik da aka jama'a mu kiyaye waɗannan nau'uka ne na zalunci suna nan da yawa ya zage ka sau daya ya ce kazanka sai ka ce kazanka da kazanka zalunci ne zalunci sau nawa ya zage ka sau daya karama sau daya ba za ka kura to amma kar ka manta da kai da ka zage shi shi ya fara zagin kai da kai da karama yanzu duk kun zage iya duk kun zage iyayen da aka wata rana annabi yana tare da sahabbai sai yake gaya musu mutum zai zagi mahaifinsa sai sun nasu sahabbai suke mamaki ya mutum zai zagi mahaifinsa abun mamaki ne ko ba abun mamaki ba ne abin mamaki ne mutum ya fi mahaifin zagi mahaifansa ita ne eh, ya subba abar rasul fa ya subba umma, ya subba aba fa ya subba aba izagi uwarsa shi ma zagi ta izagi ubansa shi ma zagi na shi kenan duk sun zagi juna kenan ko ya zagi ubansa shi nan sai ku je wanwa to a lokaci guda kuma zalunci jama'a mu daina baya son ka ga wani abu yana karewa kana kyallawa sai ka gano zalunci ne baya son ka ji wannan maganar amma ka kasa kunne sai ka ji zalunci ne ranar kiyama me irin wannan da dabi'ar yusabbu fi uznihi al'anik za a samu dalma ta wuta a toshe kunna kunnan jin tsaye gudu idan da idai za a sa khatam akan gidan sa wata kishawa wata yana ta rufe masa ido da aka ce tashi ranar tashin alkiyama a makawa jama'a fom nau'uka na zalunci suna da yawa da haka Allah da ya aiko manzo sai ce li yukhrij allazina amanu wa amilus salihati min az-zulumati kaga az-zulumat jam'i ko ita ila nur az-zulumat saboda zalunci nau'ukan su suna da yawa kai waɗansu abin hawa suke hawa na haya ka biya kuɗi daidai da inda ya biya amma kai zaman fadi kai baki baki kai zalunci zalunci akwai wata mata kuma kusa abin mamaki wallahi ba musulma ba ce amma tana da jiki sai take in ta zo za ta da abin hawa kudin mutum biyu take biya aka ce a ah, ka za ka sai ta ce eh nan mutum uku za mu zauna ta ce ni one and a half one man ne and a half man ita ita take faɗa ta ce in an sa mutum hudu za a takura saboda aka yi sai ta biya kudin mutum biyu ya kaga ta da barbaje da take so kun fahimta kuma wallahi ba musulma ba ce armiya na nan na sai mata zuwa Allah ya sa ta musulunta don wannan dabi'a ce mai kyau dabi'a ce dan ta yarda cewa wannan zalunci ne ita ta zo na kaza da shi jama'a nau'ukan zalunci suna da yawa kawai dadin da daɗin ta ɗaya ne ya ganganta da girmansa da ganganta. za a yi mutum horo za a yi masa za a yi sakayya daga wurinsa da irin gwargwadon abin da ya nazarci kai jama'a kaga ka kalli mutum kallon da zai razana zalunci ka kalle shi kallon da zai razana hankalin zai ji tashi ji tsoro zalunci kai ba wai na ji tsoro ba kai masa kallon da bai ji tsoro ba amma dai ka kaskantar da shi ka wulakanta shi ya nuna wannan kallon raini kai masa zalunci sun gaba ko muka shahara a ai samfuri ne ga tana an bayar to sai ka je ka kuma ka nemi rago jama'a mu kiyaye zalunci to shine Allah subhanahu wataala yace wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya san zalimai da haka ko dan kar mutum ya shiga cikin waɗanda Allah baya so to ya kamata ya kokari in ya abin da Allah baya so Allah baya son zalunci kar ka yi zalunci dalilin zalunci ina kin wanda ya zalunci to kenan Allah subhanahu wataala sai ya zama to ya yaƙi mutum yace wal yumahhis Allahu alladhina amanu Allah ya ba arna waccan nasara ta zahiri dan i tantance i girgije i rairaye i tankade masu imani wayan hakan kafire kuma ainihin i takume waɗanda suke kafirai ya yi fushi da su ya same su ya makure su yanzu ba sun tafi suna jiji da kai suna takama sun samu nasara ba da manzan gaskiya ne da ba samu sana kan shi ba ba shi ne abin da suke dawa ba za su je za su mutu akan kafirci a saka sa wuta sai sun je sun shiga wuta ina ma'anin cewa manzan ba gaskiya ba ne babu da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu waɗannan darussa saboda ainihin zamanto wato wukar ƙugu a tare da mu saboda mu kaucewa faɗawa cikin irin abubuwan da da yawa daga cikin waɗanda ba san duniya ba suke samun kansa a ciki na'am Allah ya jama'a sai fito أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين نعم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون نعم بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى في وجه تنبيه yanzu ya dawo gaba ɗaya yana magana da musulmi waɗanda suka je yaƙin uhudu in particular da kuma sauran musulmai in general in kana wannan tunanin to tunaninka ya kuskure ka yi mummunan tunani an hasibto ko kun yi zaton an ta jannata ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum gabanin Allah isan waɗanda suka yi jihadi da gwagwarmaya daga cikinku wa ya alamu sabirin gabanin isan masu kuna so kawai don kun ce kun yi imani kawai sai aljanna a ba za yi haka ba ai an wuce a karatun surar bakara ko amma asibitum an ta dukkanin jannata walan ma alamin lahun da zina jahadu mene ne walan ma ya cikin masalin da zina kalomin ƙablikun masar humul ba a sa'u wadda sa'u wa zulzilu hatta wanda zina amanu ma a humata nasarullah ya Allah ke ala inna nasarullah ya ba yadda za ku yi imani a kyale ku bayan muku wadda na yanzu kun yi tunanin am hadimtum an tadkhulul jannata ku shiga aljanna walan ma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum irin abin da ya sami kwatankwacin irin abin da ya samu waɗanda suka wuce gabanin ku na daga annabawa da masu imani bai same ku ba kamar an tambaye ubangiji me isa ne su yake masadhumul ba'sa'u tsanance tsanance kowanne iri ya same sun yi talauci sun yi rashin lafiya sun yi kaza duk wani abu da za ce kunci da tsanani an ƙi su an yi adawa da su an tsane su an tsarge su an musu sharri an musu ƙage kai an kore su ma daga gari an neme su an musu tara-tara a kashe masarhumul ba sa'u wadda ra'u haka nan kowane irin kunci na rashin lafiya ya same su wa zuldilu an girgiza su bala'i yayi bala'i ta kai hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har manzan da kansa da masu imani su ringa cewa wai yaushe taimakon Allah zai zo ne ba Allah ya alƙawarin zai taimaki masu imani ba to waɗannan abubuwan da suke samun mu yanzu yaushe taimakon Allah zai zo a bahaushe ya in aski ya zo gaban goshi ya fi zafi taimakon ya zo sai Allah ya ce ala ku saurara inna nasarar zahi gare taimakon Allah ya kamar najeriya fi musulman nan mu musulmi ba na ta nuna mana galla za ba da waye da sauransu to duk abin san da ya tsanani to nasara ce take da masowa da aka bushirakum bushirakum mi farin ciki da waɗannan abubuwa nasara ce take kawo kai Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya kira wannan imanin ma balo balo yace alif lam mim afa nasu an sarako an yaqulu amanna wa na la yanzu nan mutane za su burin ko suna tunanin kawai a kyale su don sun ce sun yi imani ba tare da an jarabe su ba kar ka ɗauka akan aka sai ce wala karfa sannan ladina min ai haƙiƙa wallahi من جردي وأندى سكا قباتا قبانا فليعلمن الله الذين آمنوا صدقوا وليعلمن الكاذبين ألا سيا سمى كتك يا إيماني سيا سمى كتك يا إيماني كي أسورة محمد ما فعل الله سيا ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين يتو نبلو أخبارهم والله Allah ya faɗi magana sai ya rantsi a kowanne yake bukatar sai Allah ya rantsi ya yi masa rantsuwa sannan ya yadda to amma Allah sai ya rantsi bayan ya rantsi ya karfafa kuma wallahi lallai sai mun tsaya da ku har sai mun san su waye masu gwagwarmaya yan aikin Allah daga cikin ku wa bulu akhbarakum sai mun jarrabi imanin sai mun bayyana da labarin imanin ku ko din masu imani ne na gaskiya ko yan jabu masu imani da aka jarba jarrabawar Allah tana zuwa ne gwargwadon imani da aka wata rana Anas dan Malik ya kalli manza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalle shi sai gane manzo Allah ba shi da lafiya sai ce ya rasulullah ka annaka tu'ak manzo Allah kamar baka da lafiya sai ce bala inni la'u'ak misla ma yu'aq rajulani minkum ita rashin lafiyar da nake ji yanzu ana ita rashin lafiya ne mutum biyu daga cikin kuhun rashin lafiya na ka raba musu sai sun kwanta hajaran majaran sharban ana zuwa ana duba su amma ka bayana shi je sallah ba bayana shi mutane mutunci ba bayana shi kaza ba bayana shi duk abin da ake yake ba za ka gane ba sai abin da yake ta labarin zuciya a tambayi kawai ka kalla ka ba shi da lafiya amma dai wani abu da yake da kwata sallallahu alaihi wasallam da haka suka ce mun kasance bala'i ya bala'i sai mu koma bayan manzo Allah malaka kamar yayin mai yake cewa yayin tsaki idan suka ji shahu in wasu ta bude musu fuke haka sai su mai sai su gaji sai tafi sallallahu alaihi wasallam shine dai Allah subhanahu wa am hasibtu an tadkhulul jannata walam ma ya'lamu Allahu alladhina ja'alu minkum nan shi Allah ina so ne isani ko ko ya sani so yake bayyanar wa mutane Ah. ya sani kenan ina so ya gaya wa duniya wani mai imani ne na gaskiya wani mai babban imani amma shi Allah ya sani shi Allah a wajensa an ce da makaho abu rana ko abu dare ce du daya ah to makaho in an tafi da rana gani zai yi to in an tafi da rana an tafi da dare da ya damu wasu shi da haka aka ce abu dare ko abu rana yake zu daya da haka jama'a kowa sai i zauna anas bai yi ji haka da ya tsaya da mace to ya rasulullah man a ashaddu nasi bala'a wa Allah ya fi tsananta wa jarrabawa sai ya ce al'ambiya kuma al'amsal fal'amsal ita annabawa sai wadanda suke kan tafarki irin nasu wadanda suke kan tafarki irin nasu da haka wannan halin da kake ciki na kunci da damuwa da kaza rashin lafiya wane ne yi kaza asara ta same ka waye yau da gobe ka yana ta taba ka kar ka dauka kiyaya cikin ka Allah yake baki bane Allah ina tsananta jarrabawa ga bawansa da ya zaba ne da haka sa'id ibn al-musayyib imamu tabi'in Allah ya ji kansa ya ce idan na yi ne lafiya da ba wata matsala ya ce ta wannan daren ya bace bacci ya ce iya eh ne ba ciwon kai ba ciwon ciki ba rashin kuɗi ba wani tsanani ba wani bacin rai ba wani da ya zai ci masa mutunci ba wani wanda ya zai komai 100% lafiya lafiya yau ita to daren bai iya bace me yasa ita to a ce kuna zaune lafiya kai da ubangiji kuma a ce bai kula ka ba shi a wajensa Allah ya kula ka ya hana ka kuɗi yau ya hana ka kuɗi ka fita nema baka zama ba ya hana ka to Allah ya kula ka kenan ya san da kai ya kula ka kai ciwon kai kai ciwon ciki kai ciwon haƙori kai tintire ka taka kaya ka ji baka da lafiya kana jin zazzabi ka ji ga abinci amma ka kasa ci ka ji ranka ya baci ka ji kaza a samu dai wani abu da zai tuna maka Allah to wai shi a wajensa shine Allah yana sane da kai kuna zaman lafiya amma kaga yanzu mu wani zai tashi ko inaushe iska gaban inaushe ta yamma ya harba asar da kafa ya harba da in daga jiki ya ce ya shekara lafiya to irin wannan din magabata tsoron su suke ji jama'a irin wannan din magabata tsoron su suke ji a ce kai komai plenty komai lafiya lo lafiya duk abin da ka sa gaba sai ka samu duk abin da ka samu ka sa gaba kai nasara kai kullum da baka fata kai wato tsoro suke abdurrahman bin awu allah ya kara masa yadda ya taɓa yin azumi sai aka kawo masa bude baki ga kaza ga kaza ga soyayyen kaza ga dafafan kaza ga gasasshen kaza ga nau'i kaza ga kaza aka zo aka zuba ku yanga ta zo da ya zo ya tsaya ikalla ya ɗauka zai fita ta da su musa don umair wanda atrafu fatan ba wani ɗa da ya samu gata irinsa don ɗan mace ne amma ya mutu rigar da zai masa likafani ba shi da ita kuma daga kan manzo zuwa gan kowa ba wanda yake da ita haka aka yi masa likafani in aka rufe kafarsa kansa ya fito in aka rufe kansa kafar ta fito manzo Allah yace a rufe bangaren kan kafar a sa ganye a rufe haka aka binne shi yazo ya tarar ga wannan gara ta bude baki an zube wallahi sai ka saki sai faduwa ya suma kuyangar ta ta kasa barin gurin kar a yi tunanin ko ta sa masa guba ko wani abu ta kashe shi ta ce da ya tashi farkawa can ƙarshen dare sanyin dare ya dake shi sai ta ji yana karanta aya fadar Allah min almu'mini na rijalun sadaku ma ahadullah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وبايا قال ساتيكم من المؤمنين بايا قال سوا ما بدلوا بايا قال سوا sai sake komawa ƙarshe da ya farka sai ya ce suna sun musu abdan umar yayi da suka ci wahalar musulunci amma sun mutu ba su ci komai ba a musulunci yana jin tsoron ko Allah ya bar shi ne yana biyan sa aikin aikinsa da ya a ya ce ya kai ina jin tsoron kar in shiga kasuwa ya daga dutse dutsen a hannun sai ya zama zinari saboda albarka da Allah ya sa a hannun shi ina tsoro Eh, ya daga dutse dutse ya zama zinari a hannunsa saboda albarka da Allah ya sa a hannun shi kai kana ga komai ka taba ya zama kuɗi to shi tsoron da yake ji kada ya zama to Allah yana biyan sa ladan aikin sa ne a nan duniya in ya je lahira ya saka sha wuta kuma Abdulrahman tunan fa yana tunan alashar da mubashari da bijjan wadanda in karanta kace dan aljanna ne ba kafara jama'a ni zan ma rantsi billahi la ilaha illa huwa Abdulrahman dan aljanna Abdulrahman dan Auf wallahi dan aljanna ko bai fahimta jama'a amma shi yana jin tsoro yanzu kai kana cikin nawa babban mubashar da biljanna imam ya ce ba ma ko daya to Allah ya sabu na cikin dai malam waɗanda suke ta ayyukan alherin na ana musa albishir da aljanna Allah ya sabu sa muna to da aka sai mun yi takasan jama'a shine Allah ce am hasibtum an tadkhulul jannata walam ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-salihin wala qad kuntum tamannawna kuma kar ku manta kun kuna tafa burin mutuwa ina ma a zo a je wajen yaki ku samu shahada faqad ra'i min qabli an talqawhu gabanin ku ga mutuwar kuri da buzu ga ta ga ku kiri da buzu ku ganta kun da buri ne ina ma a je wajen yaki da aka yakin badar jama'a aka kace abin da wasu suka dawo sun suke ta ina ma Allah ya rayar da mu mu je wajen yaki ina ma a sake wani yaki ina ma kaza sai Allah yace to yanzu ga mutuwar ta zo faqad ra'aytumuhu ga ta akan idan ku wa antum tanzurun kuna ganin ta kiri da muzu amma kun biya kun biya da muzu da haka jama'a me yasa ka kar mu dauka dan mutum ya ce yayi imani shikenan ba wata jarraba. kuma kar mu dauka waɗannan abubuwan da muke gani na nasara na duniya ita ce nasara ta hakika Allah ya ji kan jagoran mu baban mu kakan mu malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji gidan rediyon bbc suka yi hira da shi ala gafarta mala lokacin da ka zo da sunnan nan ka yi bakin jini sunnar ta yi bakin jini mabiyansa sun yi bakin jini har sai ake mabiya gungumen wuta to yanzu yau ga inda sunnan nan ta karɓu ta shiga ko'ina ta zama a bar sha'awa a bar marari ta zama tana ƙanshin turare dan goma bilhar haka suka ce tana kanshin turare dan goma suka ce ta zama kamar alkaki ko mata da zuma kalmomin ba na manta su to wannan nasara da ka samu me za ka ce Allah ba Allah ya ji dace man yadi ban fa'i sai ce ba zan ce na samu nasara ba harin wata magana a sai na tsaya gaban Allah ranar lahira ya ba da littafi na a hannun dama sannan zan sannan nasara jama'a mu kiyaye guduri mu kiyaye ruduwa da nasara da muke gani ta zaki jiya mun wuce wa nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim nasara daga Allah take to mayar masa da kayarsa muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara cikin gabu wani muka a gaba Allah ya tsare mu gururi Allah muna roƙon ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah muna roƙon ka Allah ka taimaki Najeriya Allah ka shiga sha'anin Najeriya Allah ka shiga harkokin Najeriya Allah ka kawo rescue ga Najeriya Allah ka tserar da Najeriya daga 'yan kwanta-kwanta Allah muna roƙonka masu nufin Najeriya da alkhairi Allah ka taimake su masu nufin Najeriya da shari Allah ka bai da sharrin su akan su Allah muna roƙonka Allah ka shirye mu ka shirye shugabannin mu Allah ka shirye manyan mu ka shirye yaran mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka kimsa shirya cikin zukatan mu Allah muna roƙonka Allah ka iya mana Allah mu masu rauni ne kai ne da karfi Allah ka karfafe mu Allah mu talakawa ne kai ne mu wadace Allah ka wadata mu Allah muna roƙonka ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka iya mana Allah ka iya mana Allah ka dawo da tsaro a wannan ƙasa Allah ka dawo da kwanciyar hankali a wannan ƙasa Allah ka dawo da yabuwar arziki a wannan ƙasa Allah ka dawo da ƙarfin tattali a wannan ƙasa Allah muna roƙonka Allah ka ɗora tattalin arzikin Najeriya Allah ko ina mutum da yake a duniya Allah ka taimake shi Allah ko ina musulmi yake a duniya Allah ka taimake shi Allah ka taimake yan uwan Afghanistan Allah ka taimake yan uwan Palestine Allah ka taimake yawan uwan a Gaza Allah ka taimake yawan uwan a Niger Allah ka taimake su a Sudan da Ethiopia da Eritrea Allah da Somalia Allah ko ina musulmi yake a duniya Allah ka taimake shi Allah ka kai masa agaji da tallafi Allah muna roƙon ka kawo mana ɗauki cikin gaggawa Allah muna roƙon ka Allah ka kaba mu da iyawarmu. Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira Allah ka dare mu azabar wuta Allah ka ji magabatan mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da abokan mu da matayen mu da yayayen mu da kakannin mu da jikokin mu da abokan mu da masoyan mu da almajiran mu Allah muna roƙon ka duk wanda ya daga mu gidan gaskiya Allah ka gidan rahama Allah mu kuma da muka rage Allah ka sa mu cika da imani Allah waɗanda suke ta mu yi wa mamatansu addu'a Allah ka ji kan mamatansu da namu Allah marasa lafiya mu ka ba su ka ba su lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya tsaye Allah ka hore lafiyar mu wajen yi maka da'a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 فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله